السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم ومنهم من يقول أن الله أوهى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج فصار أهل الصفة بمنزلته وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وأن الصفة لم تكن إلا في المدينة إلا بالمدينة وكان الصفا في شمال في شمال في شمالي مسجده صلى الله عليه وسلم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ومن تعذر ذلك عليه نزل في, نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مك... إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرانيين الذين احتجوا المدينة أي استوخموها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء أي إبل لها لبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود الذود فأرسل إليه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتى بهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا فلا يسقون وحديث في الصحيحين من حديث أنس وفيهم وفيه أنه أنهم نزلوا الصفة فكانوا ينزلها مثل هؤلاء ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل منها ونزلها أبو هريرة وغيره وقد زما أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة وقد روي أنه أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة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 mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin yau nawa ga wata ne ko kudu ku ne ko uku ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma shi ne da ya zo daidai da sha takwas ko ga watan daya ko miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafi mai suna alfurkan bai na auliya rahman wa auliya shaitan wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci ta din abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani al wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na na tara mala yana magana akan wasu waɗanda ake ganin su ne waliyai kuma ana sharɗanta wasu sharaɗai na walittaka waɗanda ba su zo a alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai waɗanda suka yi da'awar walittaka ba a cikin musulmi ba har ma a cikin yahudu da nasara an samu waɗanda suka ce su ne waliyan Allah ya karyata su saboda dukkan sifofin walittaka ba su ɗauke da su baka Allah ya nuna mana ba waliyai ba ne yahudu sun ce su ne waliyan Allah su ne masoya Allah nasara suka ce su ne waliyan Allah su ne masoya Allah mushrikan larabawa ma suka nuna su ne masoya Allah su ne waliyan Allah su ne ahlu baitillahi suke kusa da ɗakin Allah mai alfarma don haka su ne suka fi kowa kusa da Allah to da yake abin ba a da'awa ba ce Allah maɗaukakin sarki ya karyata su ya nuna cewa wannan abin da suke faɗa ba haka ba ne. sannan ibn taimiyya ya yi magana a kan yahudawa da suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba a aiko shi zuwa gare su ba an aiko shi ne zuwa ga larabawa kawai amma su aiken annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafe su ba ta kusa ko ta resa. wanda ibn taymiya yace wannan maganar da suke faɗa ƙarya ce kuma ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk suna ƙaryata wannan da'awar to a cikin musulmi ma an samu waɗanda suke da wannan da'awar ta cewa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama bai shafe su ba so matsayinsu a cikin musulmi kamar matsayin khadir ne tare da annabi musa salam yadda khadir ya zan yana da tashi dokar da tashi shari'ar da ta saba wata annabi musa su ma haka suna da tasu ko kuma su daga allah suke karɓo sako kai tsaye ba sa jiran sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su so da allah suke mu'amala kai tsaye hatta mala'iku ko mala'ika jibrilu shi kansa ba su da bukatarsa to ibnu taymiya yana magana ne akan abin da yake a rubuce kuma wasu suke da'awarsa to shine har ya kawo batun da suke daukowa na ahlus suffa cewa ahlus suffa su ma wasu mutane ne zababbu waɗanda Allah ya zaɓa ya fifita su akan dukkan sahabbai cewa ahlus suffa din nan sun fi ma al-asharatul mubashirin bil janna sun ga Abubakar da Umar da Usman da sauransu da Ali a cikin su ma akwai wanda matsayinsa daidai yake da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai a cikin su ma akwai wanda shi kai tsaye shi ma daga Allah yake karba wato har ba ma ya jiran jibril ya kawo masa sakon shi da Allah suke magana ya faɗa masa abinda <coughs> ya kamata ya faɗa masa sannan su kuma ahlus sufa a yadda suke faɗa abin da nan shahidu al-haqiqatal alhaƙiƙatan kauniya alƙadariya cewa su suna ganin haƙiƙar ƙaddara ta ubangiji da iradarsa al'irada alƙadariya alkauniya saboda haka ma a yakin hunain su sun kasance tare da mushrikai ne ba tare da annabi ba sallallahu alaihi wasallam su mushirikai suka taimakawa saboda kaddarar ubangiji da iradarsa a wannan yakin tana tare da mushrikai su kuma suna tare da inda Allah yake haifu ma takunu iradatullah yakununa hunak inda duk irada Allah take su ma anan suke saboda haka tunda a ranar Hunayn ubangiji bai ba wa musulmi nasara ba ma'ana iradar nasararsa tana tare da kafirai sai ya san su ma suna tare da kafirai suna yakar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce wa yawma hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin to kaga ashe musulmi a wannan lokacin sun kasance iradar ubangiji ba tare da su take ba saboda haka su sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan maganganu ibnu taymiya har fatawa yake da ita rubutacciya akan wannan a cikin jami'ur rasail nashi kudu duba jami'in rasa'i na ibn taymiya akwai wanda suka aiko tambayoyi za su kusa ashirin akan ahalus sufa irin abin da ake yayata musamman a zamanin sa kun sa a lokacin ibn taymiya wato sufanci yayi karfi sosai a sham ya burin kasa ya cika sosai kuma ana cika baki ana faɗar maganganun da a dama iri iri to waɗanda suke da imani abin yana musu zafi yana musu ciwo waɗanda ba su yi karatu ba abin yana ɗaure musu kai to suka rubuto tambaya da ibnu taymiya yayi bayani akai to sun rasa tambaya akan waɗannan ahlus suffa su wane ne me ya adadin su me ya matsayin su kuma da gaske ne sun fi sun fi al'asharatu mubashirin bil janna kuma da gaske ne su daga Allah suke karba kai tsaye kuma da gaske ne su kaza da kaza ibnu taymiya yayi musu cikakken bayani kamar yadda za ga shi a cikin jami'ul basail da mujalladi na biyu to shine a nan ibn taymiya ya shigo da wannan maganar saboda ana ga su wato alu suffa su ne asalin sufaye kamar da wasu ke cewa daga nan aka samu sufi daga alu suffa wanda akwai wani amshakin ba sufe ne abul qasim kushairi mai littafin risalar ta ga sufi ne amma da ya zo yana bayanin asalin sufanci ya ɗauko maganar masu cewa asalin sufi daga alu suffa ne ya ce wannan ba gaskiya ba ne. ba kalmar sufi ba ta da alaka da kalmar suffa saboda a ka'idar larabci idan za ka ce za ka yi nisba zuwa ga suffa sufi ka ce ba sufi ba sufi to kuma shi wannan su waɗannan ba sufi ake wa mutum a cikinsu ba sufi ake ce masa kaga ashe kalmar ba daga ba daga suffa ba ce saboda haka masana tarihi da harshen larabci sun kurin jayar da cewa ma'anar da take nufi sufi din da nisba ce ila suf ila suf suf shine gashin gashin tumakai don saboda a wancan lokacin sun shahara da sa gashin tumakai kayan su na gashin tumakai ne kuma sannan a daɗe ba a wanke kayan ba har ma su yi tawari kana tare da ɗaya daga cikinsu sai ka ji sai na zarni kamar kana tare da wani ɗan akuya kusa da kai to shi yasa sai ake duk wanda yake ya shiga cikin wannan tawagar sai a rika ce masa sufi ma'ana ɗaya daga cikin masu sa gashin rigar gashin dabbobi to malamai sun fi garkatar da wannan cewa shine asalin kalmar sufi ta samo asali kamar da muka faɗa a darasinmu cewa jabir ibn hayyan bashi'e ne kuma shi ne farkon wanda aka kira da wannan sunan ma jabir ibn hayyan ya rasu hijira ta 200 shi ne farkon wanda aka kirawo da wannan sunan sufi kuma dan shi'a ne mu'tazili ne wanda wanda zai nuna maka cewa akwai wata alaka a karkashin kasa wanda wasu da dama ba su san akwai wannan ba dan waɗanda suka yi ilimi din da zurfi su suke ganewa domin in suka nutsu suka yi zurfi a ciki suka gano cewa akwai inda ake haɗewa to amma wanda da suke kawai jansa ake yi ba kuma karatu ake koya musu ba sai dai a koya musu kiɗa da rawa da ife-ife to ba su gane cewa akwai wannan alakar to amma yanzu gashi na aikace tana bayyana tana bayyana don manyan su suna kiran cewa a haɗa kai a hada kai saboda su a dama a tarihi sun san cewa ba su da wata matsala akwai abubuwa da yawa waɗanda shi su suka koya musu amma na tabbata waɗanda suke ba su wato fahimci wannan abin ba da yanzu za su gane don da yawa ai su ake yi haka ba su gane cewa ga yadda zurfin abin yake ba amma yanzu za su gane da zarar suka da ana cewa ai babu komai haɗa kai da da masu zagi manzo sallallahu alaihi wa sallama za su za su ga cewa kai wannan tafiyar ku anya tafiyar nan ta Allah da manzonsa ce tafiyar nan ta waliyan kwarai ce da za a ce a haɗa kai da waɗanda suke zagin manyan waliyan duniya sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ko jiya ina jin wani program karatun uh, musabbala da ake yi da wani yahya al-khulfi ɗaya daga cikin yan shi'an da ake yaki da su a yamma ya dage akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tsarkaka bane sai ya ɗauko suratu tauba suratu tauba duk wa minhum wa minhum wa minhum din da yace duk sahabbai yake magana su wa minhum man ahada Allah wa minhum man yaqulu udhalli ومنهم من يلمزك في الصدقات sadaqat duk inda wa inda Allah ya ta sifanta munafikai yace duk man sahabban manzo Allah yake nufi ya za a zo a ce masa sabon manzo Allah mutanen kirki ne su duka har shi dan jaridan yace to shi dan ya yace ni dai abinda na sani nan maganar munafikai yake maganar munafikai yake kuma babu wani musulmi da ya yarda cewa munafiki sahabin manzon Allah ne ya ce da waɗanda kake rigima da su dan shi ya ce shi ba da kowa yake rigima ba da wahabiyawa yake dan sun fi tsanantawa kan sahabban manzon Allah din su suka hana a zagi sahabban manzon Allah suke cewa wanda yake zagin sahabban manzon Allah ba za a yi komai da shi ba yace shi sauran waɗanda ba wahabiya ba ba da matsala ce to kaga wannan shaida ce kamar yadda mutanabbi yake cewa fa idza ataita mazannati min naqisin fa tilka shahadatun bi anni kamilu in ga wani naƙisi tauyayye yana suka na to alama ce cewa ni kamili ne ma'ana ba ɗaya muke ba inda tuyura ala ashkali a tafa'u saboda haka ya yana yana ya abin nan har shi dan jaridar ya ce to ƙaddara sahabban manzan Allah dan yake cewa dan ga a shirin da muka yi da kai jiya ka zagi abubakar da Umar da Usman da Aisha da manyan bayan Allah duk ka kukkushe musu ka ce ba mutanen kirki bane azzalumai ne yace to kuma wannan surar yanzu da kake kokarin ka kushe musu ka ce su take nufi a cikinta kana karanto wasu ayoyi amma naga kana tsallake wasu ayoyi da ka zo sai ka yace me yasa ka tsallake ayar da ta yi magana cewa lakinin rasul na amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim jahadu bi amwalihim ulaika lahumul khairat وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم يجي ميسا كتل لك كتاب كما ميسا كتل لك والسابقون الأولون من المهاجرين سنة يجي ميسا كتل لك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. سيطان جيدا يطيع أنا يجي تو a nan Allah yana magana a akan gazwatu tabuk ita ce sa'atul usra gazwatul usra da aka yi ita ce wannan Allah ya ce duk wanda suka kasance tare da manzon Allah a ranar a wannan lokacin Allah ya fi musu ya ce ka da abubakar yana ciki umar yana ciki usman yana ciki waɗanda kake bata nan duk suna cikin wannan ka yadda yanzu da sai ce shi a daina kiran sunaye shi kawai magana sahabbai yake a daina ta ake to ajiya ajiya kana sukan waɗannan mutane kuma yanzu kana mun hujja da suratul tauba akan cewa sabon manzo Allah ba su da tsarki gashi Allah ya kukushe musu to kuma yanzu ka ɗauki surar da kake min hujjar ita a ciki Allah ya ce laqad taba Allahu ala nabi da ya zo zai motsa sai sai dan jarida ne ya sa wannan aya sai da bai masa kafa yace ka gaya mun laqad taba Allahu dinnan da Allah ya faɗa ta kunshi waɗannan da kake da matsala da su ko bata kunshe su ba ka dai san sayyidina Abubakar ya je gazo ta Tabuk Umar ya je gazo ta Tabuk Usman ya je gazo ta Tabuk kuma duk zagin su kake kuma nan gashi Allah ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabau fi sa'ati al usrati ya karanto masa hadisin ka'ab ibn malik yake cewa kaga ka ibnu malik lokacin da ya bai fita wannan yakin ba yace yana daga cikin abin da yake faɗa ya ce abin da ya fi tayar min da hankali da na fito gari sai na gaban da mutanen da suke da matsala a addininsu ba wanda nake gamuwa da shi ci kaga ashe duk sahabbai nan sun babe ba su nan ba su gari sai masu matsala wanda dama an san su masu matsala ne yace kuma a cikin gazwatu tabu kai shi a ne ka san magana sayyidina ali ai ka yarda da sayyidina ali ce sayyidina ali lokacin da ya zo annabi ya ce ya zauna ya kula da madina me ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah zaka bar ni cikin mata da yara wannan me yake nuna wa to sahabbai duk sun tafi idan sa Abubakar da Umar da duk suna nan da sauran sahabbai kan zai cika bar ni cikin mata da yara mutumin nan ya rasa ta inda zai abin nan karshe dan jarida ce to shike da ci gaba da faɗa abin da kake so sai ya saki wannan gabar sai ce shi matsala ta gaba da take damunsa kuma shi ba da sauran musulmi shi da wahabiyawa abin ya damu ce wadda dace ce wadda wahabiyawa suke yi duk sanda suka faɗi sahabu maza Allah ce radiyallahu anhu shi wannan wannan yana damu shi to kaga kana maganar waliyai cewa kai masoyin waliyan Allah ne amma kuma waɗannan mutanen da wannan aƙidar tasu ba ta baka matsala kana ga zaka haɗa kai da su ku yaƙi ahlus sunna kaga akwai alamar tambaya ga duk wanda ya yarda cewa shi masoyin waliyan na gaskiya ne ya za a yi masoyin waliyan na gaskiya kuma ya haɗa kai da ma da mai cin mutuncin waliyan Allah irin su Abubakar Umar Usman waɗannan ba sunan shugabannin waliyan ba su ne manyan waliyoyi a tarihi ya ci mutuncin ummu na aisha to kaga a shi kenan waliyan da suke magana a kansu kenan ba waɗancan ba waliyan ba da Allah yake magana a kansu su wani da wasu ne daban to shine na ibnu taymiya yake ka aqidar da wasu ke kokarin su faki da ita da wasu maganganu wanda ba su da tushe ko kaɗan akan cewa su waliyai sukan samu matsayin da ya fi na annabawa ya ce wa qad yaqulu ha ba'du haula'i wasu daga cikin wani sashi daga waɗannan wato al-ghulat waɗanda suke dafaffun cikinsu wanda aqidar sun sun narki da yawa a cikin ta har ma sukan ce inda ala suffati kanu na anhu su ala suffa ba sa buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallam ala suffa wani guri ne wanda yake a cikin masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a bayan dakunan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana abin nan dama da rauda yana dama da rauda to wani guri ne da aka kafa aka yi masa tanti aka yi masa inuwa inda baki idan suka zo fukara wanda ba su da iko su sayi gida ko su gina gida kuma sun yi hijira to sai su je nan su zauna sukan zauna a wannan gurin har zuwa lokacin da mutum zai samu gurin da zai koma ya samu matsuguni ya koma ya samu sana'a yana yi har ya mallaki abin da zai iya zai iya wadatuwa ga barin zama a wannan guri saboda haka wannan guri akan samu wani lokaci su yawa wani lokaci su zama kaɗan wasu za su rasu wasu kuma za su samu sana'ar yi su samu mahallin da za su koma su bar wannan guri saboda haka shi wannan guri ba wani guri bane da ya fi ko ina daraja ta yadda in ka zauna gurin ka kowa daraja ibn taymiya zai zai zai wato fayyace mana wannan a guri ne wanda larura ta sa alfukara na almuhajirina suna sauka a gurin na alfukara saboda ka hatta almuhajiruna din wanda suke da abin hannunsu in sun zo ba su zauna suffa ba za su je su sami gida ko dai su ya ko su gina su tare a ciki al'ansar kuma daman su 'yan gari ne daman can an zo an same shi da mahallinsa da iyayensa danginsa kaga shi ba bukatar ya zauna a suffa shi yasa ba wani al'ansari a suffa duk waɗanda ake samu a cikin suffa baƙi ne waɗanda ku a baƙin kuma waɗanda suke da ba su masu ƙaramin ƙarfi wanda ba su da komai a hannunsu ba su da jama'a ba su da dukiya ba su da dangi saboda farkon yin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama yana hada dangantaka tsakanin mutumin makka da ya hijira da mutumin madina sai a ce wane kai dan uwan ka rike wane shine kamar abokinka wane ka rike wane to sai zan suna tarayya to amma tunda masu hijira karuwa suke yi sai zan sun fi karfin ko mutanen Madina din da haka ba inda kuma za a sauke su kowa an bashi bakin da ya aje a gidansa ka kuma ba wani bako da zai zo samu mahalli to sai suke zaunawa a wannan a wannan guri a cikin masallaci har zuwa lokacin da kuma mutum zai samu mahalli sai ya kaura ya koma kaga ashe zama a gurin shi ba wata daraja ce ta tsara ta kowa ba hadda za a ce shi wanda ya zauna a wannan gurin ba ma ya buƙatuwa zuwa ga annabi sallah saboda darajar shi ta hauhawa ya ce to waɗannan suna riya cewa wasu daga cikin waɗannan mutane suna riya cewa inna ahlas suffati kanu mustaghnina anhu sun zan ba su da wato mai wadata ne ga barin annabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yursal ilaihim shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba a aiko shi ba zuwa gare su ma'ana su ba su shiga ƙarƙashin inuwar sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa minhum man yaqulu daga cikin su akwai wanda zai ce inna Allah auha ila ali suffati fil batini ma auhahu ilaihi laylatal mi'raj abinda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin sa daren mi'raji to a baɗini kuma an yi wa ahli suffa wahayin irin wannan abinda suke cewa wani lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da shi aka yi mi'raji kuma bayan sun gama gana da Allah ubangiji ya bashi abin da zai bashi na saƙonni suka ce sai Allah ya ce da shi kakka gaya kowa la tu'allim ahadan shikenan da ya dawo kashe gari da sassafe yana zuwa suffa sai ya ga yan al'adar suffa kuma wai suna ta bayani suna ta tattauna maganar suna ta tattauna maganar abubuwan da ya kasance tsakaninsa da shi da ubangijinsa a da daddare da sassafe kuma ya zo sai ya samu su ala sufa suna ta tattaunawa a tsakaninsu akan wannan abin da ya faru sai ci a ah, ya Allah ya ce kan gaya kuwa kuma na san ban gaya muku ba ina kuka sani sai suka ce sai Allah ya masa wahayi sai ya ce abinda na ce kai kakka gaya musu amma ni ina da dama in gaya ma wanda na ga dama Allah sai gaya manzon sa haka ya ce kai ne na ce kakka gaya musu amma ni ina da dama in gaya ma wanda na ga dama saboda haka ni na gaya musu da abinda muka yi jiya to shi da ibnu taymiya yake cewa kaga mai kawo wannan hikayar ba wani katafaren jahili ne shashasha bai ba sa abin da yake ba shine yace fasara ahlu suffati bi manzilati wai daga nan su ma ahlu suffa sai suka zama matsayin su ɗaya da annabi tunda abin da duk aka gaya wa annabi su ma an gaya musu wa haula min farq jahili yace waɗannan saboda tsananin jahilcin su saboda kantar jahilcin su la ya'lamuna anna al-isra'a kana bi makkah isra'i ba makka aka yi shi ba ai ba a madina aka yi shi ba ahli a madina aka same su ba a makka ba isra'i kuma a makka yace to kaga tsananin jahilci kenan kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce subhana subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami masjidil harami a ina yake ba a makka ba ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu sarki ya tabbata ga wannan da ya yi tafiyar dare da bawansa cikin dare daga daga masallaci mai alfarma wato shine masallacin makka shine almasjid haram zuwa ga masallaci na nesa shine masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wanda muka albarkaci abubuwan da ke abin da ke daura da shi wa anna suffata lam takun illa bil madina wannan suffa kuma banda madina ba inda aka yi ta wa kanat suffatan fi shimalai masjidihi sallallahu alaihi wasallam suffa ce wacce take arewa da masallacinsa sallallahu alaihi wasallam yanzilu biha al-ghuraba'u baki na sauka a wannan guri alladhina laysa lahum ahlun wa ashabun yanziluna indahum wanda ba su da yan uwa ba su da abokai da za su musu masauki a madina fa innal mu'minina kanu yuhajiruna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina muminai na yin hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa madina faman amkan amkanahu an yanzila fi makanin nazala bihi wanda zai iya sauka a guri shikenan sai ya sauka a wannan gurin wato yana da gurin da masauki da yayi hijira shikenan sai ta masaukin sa ya sauka wa man ta'azzara zalika alaihi wanda ya rasa inda zai sauka nazala fil masjid sai ya sauka a masallaci ila an yatayassara lahu makanun yantaqilu ilayhi har lokacin da zai samu masauki ko wani gurin da zai koma to su ne a sabon suffa da guri ne da baki da suke zuwa madina suke zama suna zama kuma da zumbar zimmar in mutum ya samu guri zai bar gurin saboda ka shi zaman gurin ba a kankin kansa wata daraja ce ba in daraja ce me zai sa ka kabarta kuma bayan ka same ta ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة ba wasu mutane ne da aka ware su ba aka ce waɗannan ku za ku zauna siffa siffa zama na dindindin ba haka aka yi ba bal kanu yaqilluna taratan wa yakthuruna taratan taratan wani lokaci su kaɗan idan waɗanda suke gurin sun samu muhalli kaga za 'yan kaɗan wani lokaci kuma su ƙaru idan ana ta samun baƙi masu yiwo hijira kuma waɗanda suke fukara'u to za su lokacin wani lokacin ya cika wani lokacin kuma kaza sun zama ɗan kaɗan shi yasa za a ga wajen lissafin su wasu su ce ɗari uku ne da tamanin abu nu'aib a cikin kitabul hilya ya kawo dan ɗari hudu da wani abu wanda duk abin nan ne duk alis sun zauna a wannan gurin saurata akwai da yawa waɗanda suka suka zauna a cikin wannan goyo amma daga cikin al'asharar mubashirin in banda sa'ad ibn abi waqqas ba ba wanda ya zauna sufa shi kadai ne ya taba zama shi ma daga baya Allah ya huwa ce masa sai ya tashi ya barbar su Abu Hurairah da sun zauna sufa an san kissar Abu Hurairah da yake zaune a masallaci a wannan gurin yake to shi ma ai bai lazimci wannan gurin ba bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ai ya aure kaga zai koma tare a sufa bin matarsa ya yi aure kuma ya aure wata mata mai wadata kuma ba alaka tsakanin zaman siffa da cewa mutum ya zauna cikin talauci ba ka wanda ya samu sana'a yana zuwa kama sana'a wanda bai samu bane zai haƙura a nan abinda aka kawo gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama na sadaka sai a kwasa a kai musu tunda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce sadaka idan kuma hadiyya ce kyauta ce to annabi sai ya yi tarayya da su sai a ci tare kuna tuna kisar abu huraira lokacin da ya fito har yana faduwa yana suma saboda yunwa wasu in sun zo da ba san shi ba sai sama zaune zautacce ne taɓaɓɓe ne ba san cewa ba abin da yake da masa a lokacin illa yunwa ba saboda in ba a samu abinci gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba zai samu abin da zai ci ba kuma la yas'aluna nasa ilhafa kamar da Allah ya sifanta su la yas'aluna nasa ilhafa ba su nace wa mutane da roƙo amma a cikin adabiyat din sufaye cewa suke wai har suna da wani wata jakar da suke yawo suna bara da ita shi yasa ba ga wai wali shi kullun cikin roƙon mutane sai za wali kuma ya ya zauna kawai yana roƙon mutane kuma ga shi yana da damar ya sana'a yana da damar ya nemi nashi to abu hurairah ya fito yana ta abin nan yana cikin wannan wannan yanayi a lokacin ah, sayyidina umar ya zai wuce sai ya tare sai na umar sai ya tabbe shi kan wata aya ta ya ce a lokacin ni ba aya ta dame ni ba ko za mu dan fara tattaunawa in ya ga alamar wahala da nake ciki da jigata ya ce ka abu huraira kana fama da yunwa zo mu je ka ci abinci sai ya ga da ya zo ya tabbe shi ya bashi ansa ya tafi sa sai na umar ya zo shi ma a sai na abubakar ya zo shi ma zai wuce sai ya tare shi abubakar ina da wata tambaya kan wata aya shi ba aya dame shi ba ayat cikin sa ya tambaye shi ya bashi ansa ya wuce abin sa ah, to shine sai manzo Allah ya zo yana ga yadda Abu Hurairah yake sai fahimci Abu Hurairah yana cikin yana cikin yana cikin wani wata matsala ta yunwa sai yace ce to zo mu tafi sai suka taho gida an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam nono a cikin wata ƙwariya haka da bata wuce abubuwa da shi kadai ya shanye ba shikenan sai sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka kira ɗan uwanka ala sufa sai abu da ya wani abu a ya yana ga kamar ba ta wuce shi kadai ba kuma a ce a je a kira wajen watakila sun kai dari hudu nan don su zo a tare a kan ƙaryar nan yace to amma da zan yi dole maza Allah ya aike ni dole in ji shi ya ta a bashi shanyi ya samu karfi ya koma ya ci gaba da ibadarsa da neman ilimi to amma kuma an ce je a kawo a kawo sauran amma ya zai yi manzo Allah ya ce ya tafi sai ya tafi waje ce ku zo duk manzo Allah yana kiran ku shike yanzu aka taho aka cika gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ƙwarya mika Abu Hurairah ya ce to ba ba fara ba su suna sha kaga anan ma <laughs> suka ce ka sha ka haka Abu Hurairah ya ba na farko ya sha ya sha ya sha ya koshe ce to ba na gaban da bi masa haka har kowa gama sha sai maza Allah ya ce to ya abahir ya shirar tunda a tsaye yake yana zagaya su to tunda kowa ya gama sai annabi ya ce to tsuguna kai kuma ka sha waya daga cikin ladabin sha ka sha a tsuguna ko a zauni kada ka sha a tsaye sai annabi ya ce ya abahir uqud washrab ya sha ya sha ya sha ya ce to ya rasu layi ga sauran annabi ya ce ishrab ƙara ya ƙara kwankwada ya ƙara kwankwada ya ce rasulullahi annabi ya kuma ce ishrab aka yi tai masa hasiri ce rasulullahi la ajidu lahu maslaka ba kuma masaka wani abu a ciki na to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sha abin da ya rage to waɗannan su ne ahlus suffa haka suke tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama in an samu a gidan manzo Allah su ci in ba a samu ba kuma haka su ta zama da yunwa sai idan wani ya zo ya taimaka musu wa yuqimu ar-rajulu biha zamanan thumma yantaqilu ha samu wani ya zauna ya dade a gurin saboda bai sami gurin da zai koma ba daga baya kuma ya tashi ya kaura walladheena yanziluna biha hum min jinsi sa'iril musulmi. waɗanda suke sauka a wannan sufa din kamar sauran musulmi suke laysa lahum maziyatun ba sun ɗara kowa ba ne. fi ilmin a wajen ilimin su wala din ko addinin su ba wai sun tsara kowa ba shi yasa aka ce su koma gun zauna ba sun fi kowa ilimi bane ba sun fi kowa addini bane bal kana fihim man irtadda ala islam cikin su ma akwai wanda aka samu sun zo sun zauna a gurin daga ba su kai ridda kaga ashe zama a gurin ba shi yake nuna mutum ya zama wani matsayi har a ce zai iya daidaito da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ba ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi wa qatalahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kashe aka kashe shi kal uraniyina kamar uraniyun kabila ta ukal da uraina a shekara ta shida bayan hijira a watan shawwal suka zo suka ce wa manzo sallallahu sun musulunta sai annabi sallallahu alaihi ya ce to su je su zauna a suffa kamar yadda kowa yake zama in baya da gurin mahalli su je su zauna a suka zo suka zauna wani lokaci sai suka zo ka samu wanzu Allah suka ce sufa mutanen nahnu ahli dir'in na ahli rif mu mutanen ƙauye ne ba mutanen birni ba saboda haka birni bai karbe mu ba yanayin birni bai karbe mu ba saboda haka suna fama da da ciwon ciki kullum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a hada su da wani makiyayi wanda yake kula da da da raƙuman zakka a rika ba su nonan raƙuman abin nan afwan a rika ba su nonan raƙuman da bawalin raƙuman suna sha su sha nonan da bawalin domin su samu lafiya to da aka hada su da wannan makiyayin kawai wata rana sun fita kiwo sai kawai suka kashe shi suka tsitsire masa idanunsa suka yadda shaka har ya mutu su kuma suka tarkata wannan garke na na abin nan na raƙuma suka kora suka gudu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wani sahabinsa da ake kira Qurs ibn Jabir tace ake kira Sariyatu Qurs ibn Jabir a shekara ta shida bayan hijira annabi ya tura shi ya ce aje abu bayan su aka bi su kuma aka kamo su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma a tsire musu idanunsu a tsire musu idanunsu a bar su a rana a hana su komai da za su ci ko su sha har su mutu to kaga waɗannan sun zauna suffa inda zama a suffa daraja ce walittaka ce kaga waliyyi kenan ba za a kuma waliyyi ya kashe ya yi sata ya fashi don kaga da ƙarshe 'yan fashi suka zama bayan ma sun kafarta suka kafarta suka yi fashi suka yi kisa suka yi sata suka ci amana tunda akwai cin amana kuma a ciki an masu an musu rana sun yi wa musulmi dare to shi da annabi ya sa aka yi musu wannan ukubar ukubar hiraba shi ne ibnu ya yake cewa waɗanda suke zama a wannan gurin kamar sauran musulmi suke ba su da fifiko akan sauran musulmi ta fuskar ilimi ko ta addini don sun zauna gurin sai dai wanda ya fi neman ilimi kuma ya fi addini ya ɗara wanda kuma bai zama kamar sa ba amma ba wai dan kawai ya zauna gurin ba shikenan sai ko addini bal kana filin man irtadda ala al-islam wa qatalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam cikin su ma akwai wanda ya ridda <coughs> annabi ya sa an kashe shi kal uradiyina yace kamar mutanen uraina alladhina jitawu al-madina ay istawkhamuha wadanda suka kasa da wato yanayin jikin su ya kasa dacewa da yanayin madina shine ijtawu ijtawu ijtawu al-madina ibn taymiya fassara ijtiwa da istawkhamuha wato yanayin su ya zama bai dace da yanayin kasan irin wannan na faruwa in ka zo guri bako yanayin gurin ya kasa dacewa da yanayin inda ka taso to sai kai ta fama da wasu rashe-rashen lafiya haka sallallahu alaihi wasallam صلى qahin ay وسلم laha laban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aje a hada su da raquma waɗanda suke da nono wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha annabi ya ce su je a rika ba su nonon waɗannan raƙuman da bawalin waɗannan raƙuman suna sha wanda yasa malamai suka ce abwalu ma'kulil lahmi tahira shi ne darasin da zamu yi insha Allah a sati mai zuwa a cikin tajridus sarih na da shine hadisin da zamu shiga hadisul urani na'am falan ma hau. da haka ba za mu tsaya akan mu ce sai mu yi bayani falan ma hau yayin da suka samu lafiya qatalur ra'i sai suka kashe wannan makiyayi wastaqu zauda sai suka kora garken raƙuma fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam fi qalabihim annabi sai tura aje a kamo su a nemo su a kamo su fa utiya bihim sai aka zo da su fa amara bi qat'i aydihim wa arjulihim annabi ya ce to a yanke hannayensu da kafafuwansu wa a ayunuhum aka tsere idanuwansu Wata raka fil harra ya basu a wannan harra wuri ne da rike madina yana da wasu buwar wasu gurin sannan kuma yana da zafin rana saboda duwatsun da ke gurin yastasquna suna ta cewa a kawo ruwa a kawo ruwa saboda kishi fala yusquna ba a su ruwa annabi ya hana a basu ruwa haka har suka mutu a wannan sakamako ne na al-muharibu eh, eh, yan fashi inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim to wannan sakamako da Allah ya saukar an ce wannan aya ta sauka ne saboda sha'anin bayan abin da ya faru wannan aya ta sauka domin ta faɗi irin sakamakon da za a yi musu annabi ya ce to a yanki hannayensu da kafafuwansu a tsere idanuwansu don haka suka yi shi ma makiyayi shi ga malamai suna magana akan a wajen kisasi shin ana bukana bukatar almumathala fil qisas wato wanda ya kashe mutum da wani abu a yi masa kisa da irin wannan abin da ya kisan ko kafin ya kashe mutumin ya yi masa azaba iri iri ya daddatse masa hannaye hannaye da kafafuwa shin shi ma in aka tashi kashe shi a yi masa wannan azabar kafin a kashe shi domin a samu mumathala a samu daidaito wajen kisasin koko a'a wannan yana daga cikin musla da annabi ya hana duk zai zo cikin karatu mu insha Allah wa hadithun fi sahihain min hadithi Anas hadisin sa yana cikin sahihain a hadisin Anas Anas ibn Malik ya rawaito wannan hadisi kaga akwai inda Abdullahi dan Umar ya ya wa anas inkari karanta wa hajjaj ibn yusuf hadisin uraniyin saboda ya rike shi zari'a yana yana gallaza wa mutane ce to maza Allah ma a zamanin sa ga irin kisan da yawa wasu don haka yasa duk wanda zai masa tawaye ya masa irin wannan kisan gilla din wa fihim annahum nazalu suffa wa fihi annahu annahum nazalu suffa a cikin wannan hadisi an ce sun sauka a wannan gurin suffa fakana yanzu ruwa mislu haula irin waɗannan mutane kaga suna sauka a gurin ashe kaga shi sabon gurin karan kansa ba shine martaban ba ba shine darajar ba biyayyar da wanda ya zauna gurin zai yi wa manzo Allah da rukun da zai yi musulunci shine martabar ba kawai dan ya zauna gurin ba wa nazala ha min khiyar almuslimina sa'ad ibn abi waqqas daga cikin zababbun musulmi kuma cikin zababbun musulmi wanda ya zauna a ciki akwai sa'ad ibn abi waqqas akwai su albara ibn malik shi ma ya sauka a gurin akwai al'agharrul muzani shi ma yana daga cikin waɗanda suka sauka wannan guri wa huwa afdalu man nazala bis sufa shine mafificin wanda suka zauna a cikin sufa shi sa domin yana cikin al'ashara al-bashari na bil janna da shi babu wani wanda ya zauna cikin al'ashara din nan babu wanda ya zauna a wannan gurin sun manta kala anha shi ma daga baya da ya kuɗi sai ya bar gurin da sa'ad ibn abi waqqas yana daga cikin masu kuɗin sahabbai talaka daga cikin waɗanda Allah ya hore musu wadata har ya kasance ma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda yake taimakawa matan annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa dukiya kuma mai yawa yake ba su sun manta qala anha wa nazalaha abu huraira wa ghayruhu daga cikin wanda suka zauna a wannan gurin akwai abu huraira ya zauna a wannan gurin wanda ya sa wasu waɗanda suke makiya makiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi'a da waɗanda suke yan ranar addini da masu goya musu baya karnukan farauta su suke zagin abu huraira wai abin da ya kawo shi kawai almajirci ya zo ya ci arziki kawai abin da ya zo ba musulunci ne kashi ba shi yasa kullum yana gindin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciyeci ci shekaru masu yawa ina jin farkon bayyana shi'a a kasar nan da abin da aka fara kenan zagi abu huraira wani bai sani farkon bayyano fito da shi'a to ta kan abu huraira aka fara وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة أبو عبد الرحمن السلمي يا يا تارا تاريخ ودن دسوكا سوكا أو النغري أو النغري wato sulami ya rubuta tarihin su wane wane yana daga ciki wane yana daga ciki wane littafin tarihu tarihu ahli suffa banda shi akwai waɗanda sun yi rubutu akan taqiyuddin subki yana da littafi sunan shi at-tuhfa في الكلام على من نزل الصفة التحفة في الكلام على من نزل الصفة نتقي الدين السبكي سبكي ببام وبام غادم هكذا آه الحافظ السخاوي شمس الدين السخاوي شما هنا للتافي آه سنيش رجحان الكفة في مناقب أهل الصفة رجحان الكفة كفة في مناقب أهل الصفة وعند مشهور حسن يا يا يا ايكي اكنسا sannan akwai wani malami a mutumin hijaz mutumin maka ana kiran shi abu turabu zahiri shi ma ya rubuta tarihu ahli sufa to akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi na tarihin waɗanda suka zauna a wannan gurin wa amma al'ansaru falam kuno min ahli sufa malai ce amma mutanen madina cikinsu babu wani wanda yake ahlu suffa ne wa kanu wa kadhalika akabirul muhajirin haka nan manya manyan masu hijira manya manyan sahabbai masu hijira cikin su babu ahlu suffa ka abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa talha wa zubair wa abdurrahman ibn auf wa abi ubaida ibn al-jarrah wa ghayrihim irin su sa'id ibn zaid waɗanda waɗannan kaga ya zano mana al'ashara mubashirina bil janna in ka cire sa'ad ibn abi waqqas wanda zaka kara anan shine shine sa'id ibn zaid to dukkan su ba wanda ya zauna suffa yam yakunu min ahli suffa haka nan manya-manyan mutanen madina babu wani wanda ya kasance cikin ahli suffa la sa'ad nan sa'ad ibn mu'adh wala ubadat ibn samit wala wala gairuhuma ba a samu wanda ya zauna a wannan gurin ba bal al ansar kulluhum tunda yan gari ne dama suna da mahalli tun kafin a gina masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam suna da gurin kwana su ibnu umar duk sun zauna a gurin abdullahi dan umar shi ma ya zauna yana yaron sa karami ya ya ya rika kwana a nan cikin masallacin ma ya ce wa qad ya irin ta irin ta jibril sai zabe wasu uku sai musu zuciya irin ta ilu sai kuma ya zaɓi ɗaya sai masa zuciya irin ta ta binnan ta israfi to idan cikin bakwai din nan ɗaya ya rasu to sai a naɗa cikon na bakwai sai a ɗauko daga cikin cikin ɗari uku a cikin idan ɗaya cikin na arba'in ɗin ya rasu a ɗauko daga cikin ɗari uku sai a sa a cikin a cike wannan gurbin sannan kuma idan ɗaya rasu daga cikin bakwai sai a ɗauko daga cikin arba'in sai a cike wannan gurbi idan ɗaya rasu daga cikin biyar sai a ɗauko daga cikin bakwai idan ɗaya rasu daga cikin abin nan a uku ko sai a ɗauko daga cikin sai a ɗauko abin nan daga cikin a daga cikin biyar sai a ɗauko ɗaya daga cikin uku idan kuma wannan ɗayan ya rasu a ɗauko abin nan daga cikin uku kuma sai a ɗauko daga cikin biyar ɗayan nan kuma sai a ɗauko daga cikin uku su kuma waɗancan tamanin abin da ɗari uku na farko idan wani ya mutu daga cikin su sai a ɗauko min umumin musulmi na sai a cike gurbin to kaga kaga yadda aka tsara a in ka kula duk akwai akwai hargitsi a cikin hadisi <laughs> hadisi ne wanda kana jin sa ka san akwai hargitsi kaga na farko wanda ya fi kowa matsayi shine shi ne israfil shi ya fi matsayi don shi ne babban sannan sai mai zuciyar abin da mika'ilu sannan sai mai zuciyar jibril kaga jibril wanda shi ne shugaban mala'iku ya ci baya kaɗan sannan kaga annabi musa yau sai ko mai zuciyar annabi ibrahim a matsayi sai ko mai zuciyar annabi musa sai mai zuciyar adam to haka shi wanda ya tsara abin ya tsara to wannan hadisin yana cewa shi abin da shi wannan yaron na mugera ibnu shuba ɗaya ne daga cikin bakwai din ne ibnu taymiya cewa hadal hadisu kadhibun bi ittifaqi ahli ilmi wannan ƙarya ce da haduwar malamai duka wa in kana qadarahu abu nu'aym fil hilya huna ko abu nu'aym ya rawaito shi a cikin hilya yana nufin hadisin wato 300 abin da har zuwa ƙarshe amma cewa shi mugira ibnu abin nan gulamul mugira ibnu shuba wahidun min as-sab'a wannan babu ba shi a hiyya ni iya bincike ni ni ban ba amma dai na ga shi wancan na na wannan adadin to akwai kuma hadisi da aka rawaito cewa shi wannan yaron mugera din bawan mugera shi hilal yana ɗaya daga cikin bakwai din kullu tabiya ce to duwan nan ƙarya ne ko da abu nu'aym ya rawaito shi a cikin hilya shi abu a malami ne wanda amma a wajen ruwaya yana kwashe-kwashe yakan kawo mai kyau yakan kawo mara kyau a cikin kitabinsa alhiliya akwai wannan kwashe-kwashen da yawa akwai abu mai kyau mai amfani mai ma'ana akwai kuma wanda yake ruwaya ce wacce take bata inganta ba kwata-kwata daɗinta kawai yana janyo komai da isnadi komai zai faɗo isnadi wane ya faɗa min shi kuma wane ya faɗa masa shi kuma wane har zuwa a jingina wanda za a jingina magana to wannan ta bawa malamai dama su yi nazari a cikin isnadin su fitar da inda aka samu matsala din to amma duk da haka malamai irin su zahabi suna cewa bai kamata ya rika wannan kwashe-kwashen ba abin da ya cuce shi ya cuci ibnu manda cewa sukan kawo hadisai waɗanda ba su inganta ba wasu mawdu'ai ne wasu ƙarya ne kuma su yi shuru ba tare da sun yi bayani ba wanda ko ba bukatar su kawo shi to hilatul auliya hilatul auliya da ya rubuta ya yi wannan kwashe-kwashen da yawa wannan hadisi da shi da ibn asakir su suka kashi a cikin ibn asakir ya kashi a tarihu dimashq wanda malamai sun yi magana akan cewa ƙarya ne wannan hadisin ba gaskiya bane to shi da ibn taymiya wannan magana sai ta sa shi ya ci da kawo maganar hadisan da aka rika rawaitowa akan al-abdalu da al-nuqaba'u da al-nujaba'u da autadu da al yace duk waɗannan hadisai ne na ƙarya hadisai da wanda suna nan da yawa suna yawo kuma kowanne kowanne matsayi a nan akwai aikin da aka ɗora masa shi abin nan kuɗubi akwai aikin sa watad akwai aikin sa najib akwai aikin sa haka nan naqib akwai aikin sa haka nan abin nan albadil shi ma akwai aikin sa to mutum ya ce duk wannan ƙarya ne wanda shine zai zama darasin mu insha Allah na sati mai zuwa don yana buƙatar mu faɗi abinda aka rubuta na matsayin waɗannan mutane kuma ji abinda malaman hadisi suka faɗa dangane da da waɗannan hadisai don kada a zaci cewa ibn taymiya shi kadai ne ya yi magana akan wannan kusan duk malaman hadisi ba wani wanda bai yi magana akan waɗannan hadisan da aka rika rawaitowa na adadin waliyyi na duniya ba Allah maɗaukakin sarki ya sa dace wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن rahim akwai wasu tambayoyi da za ka ga ba tambaya bace kusan lacca yake so a yi masa irin wannan a daina irin wannan ta wani sai ya rubuto maka hadisi hudu biyar da ayoyi ya ce da masa sharhin su wanda kowane hadisi kwaya daya watakila ya dauki lokaci mai tsawo kuma ka ce kana son gamsasshen bayani isasshen bayani dogon bayani akan aya ko hadisi kamar yanzu wannan kaga أنت مني بمنزلتي هارون من موسى من كنتم والله تركت فيكم ما إن تمسكتم آه سلاما على موسى وهارون قل لا أسألكم عليه أجرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس Allah ya ɗaya duk hujjojin shi'a kake so gaba ɗaya yanzu a yi ta kawo ko shigoyin shi'a a za a yi wani warware sa nan da yawa daga ciki an sha magana su a darussa daban-daban to galibi wasu suna yi wa karatuttukan namu hawan kawara su kuma nemi cewa sai mun koma da akalar abin nan yana da kyau ko da yau ka fara zuwa karatu to ka rika neman karatuttukan da aka yi a baya kana ji idan akwai wani abu da ya shige maka dubu a cikin su to sai ka rubuto tambaya amma ba a daina tsayawa ba ba so mu ta tsayawa muna ta maimaita abu ya kamata yanzu lokaci ne na abubuwa suna yawa kullum kullum abubuwa ne sababbi suke shigowa kullum abubuwa sababbi suke shigowa to in ka tsaya kana ta duniya a guri guda sai kuma waɗancan abubuwa su ta zuwa suna ta yin illa ba tare da an an tsaya an yi magana a kansu ba saboda ta 'yan lokutan da muke da shi ba yawa maka a daina a rika a yi kokari shi ne amfanin ɗaukan kasussuka da ake yi da bidiyo da wa'i saboda ya zama na mai san ilimi yana da damar da zai sayi waɗannan ya je ya ta wani ma ka ji ba adadi kai ta ji ka sake maimaita ka ji abinda baka fahimta ba to irin wannan sai ka rubuta na ji a darasin ka na kaza ka faɗi maganar kaza amma ban gane ta ba kaga anan an ganci cewa ka ji baka gane ba ne amma da Allah a daina kokarin kullum ai ta dawo da mu baya wasu ba su kima kullum a ansa tambaya daya yau wanda zai tambaya a gaya masa gobe kuma wani sai shi sai wannan tambayar saboda haka ka dauko kasa suka sai ka ta jin tambaya ɗaya ce ake ta ansawa to wannan gaskiya ciyar da ilimi ne baya domin dakile shi ne a guri guda mun fi san yi magana mun wuce ta to aje aka ajita aje aji in aka ji ba a fahimta ba to ba laifi ka baka fahimta ba a kara maka yanzu wasu abubuwa da ya rubuta a nan a karatun wasiyatul kubra kusan mun yi su a karatun wasiyatul kubra da wasu a cikin karatun ubudiyya wasu a cikin karatun hadisi in mun yi wasu ai su ma masu masu miƙo su rika miƙo abinda ya dace din eh. Eh. a daina a daina rubuto ayoyi ka rubuto ayoyi ka ce a maka sharhin su wanda kun ga da yadda ake tafsiri aya uku hudu amma ba ba wai ana koshi da abinda ya kamata a ce an faɗa akan ayar bane a'a sai dai kawai irin takaitawa din nan saboda a samu a karatun ya ja amma ka ce za a za a yi bayanin da su malaman suke yi a karkashin ayar kaga abin wani ma sai ce shi ba tafsiri ake ba eh? ibn nasiruddin ad-dimashqi tafsirin laqad nama Allah 'ala المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته هل zuwa ƙarshen ayar majalis yayin guda wanda kusan ya aka buga shi ya kai shafi 400 tafsirin wanda aya ce kawai Eh? ibn taymiya watanni yana yana watanni ya kwashi yana tafsirin kulkuliya abin nan kul huwallahu ahad watanni ya kwashi to kaga mu za mu yi tafsirin kul huwallahu a rana ɗaya an gama to wannan yace don Allah malam wannan kissar tana nuna tana nuna halaccin shan fitsari a kan a kenan na raƙuma kaga wannan gangaɗi yake a kai ne ta ce tambaya bai kamata ka bani wannan ba na zo kan wannan matsalar na ce za mu yi bayanin ta ranar ranar asabar karatunmu mu na tajribus sarih na ce shi ne hadisin da za mu shiga a karatun tajribus sarih kuma ka rubuto min tambaya ka ce ba so yi ne in an yi darasin ko ya baka da lokacin zuwa sai ka sai kasa din sai ka ji a daure a yi min karin bayani akan waɗannan ayoyin domin na shiga rufi akwai inda Allah yake cewa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما sannan ya kuma ga shi can Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wato shi abin ya fahimta a wannan ayar Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon sa jahannama khalidan zai dawwama a ciki kuma gashi Allah ya ce wa yaghfiru ma duna abinda bai kai shirka ba Allah yana gafarta shi liman yasha'u ga wanda ya so to sai yake ganin da dai kisan mumi da abin kai shirka ba kuma an ce Allah yana gafarta kuma amma ga shi ayat ta ce zai da goma a ciki sai yake ga kamar akwai akwai cin karo to ayoyin Allah dai ba sa cin karo da juna wala kana min inda ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan kaseera saboda da ayoyin Allah babu wannan abin da sai dai a kokarin mutum za a iya samun wannan karo saboda ka shi a sa sun yi karo ko in ce sa ta yi karo ayoyin ba su yi karo ba domin malamai shi ne amfanin malamai dama waɗanda su ne magadan annabawa su za su yi maka sharhin abinda ayoyin suke nufi abinda malamai sun ɗauki wannan aya akan almustahil lil wanda zai kashe ya halatta kashe ya kashe da gangan kuma yana da abinda yayi ba laifi da yayi Allah to da ya halatta abinda Allah ya haramta ya kafirta domin anan ja yake da Allah ba ka shi an ce zai shiga wuta da wani kaga ba matsala ina jin lokacin da muka zo tafsiri wa man ya'sillaha wa rasulahu yudkhiluhu naran khalidan fiha kaga a lokacin na ce wannan ma'asiya ana nufin ma'asiya ta kafirci ba ma'asiya wacce bata kai kafirci ba ta kaba'ira ba ita ake nufi ba saboda ayoyi daban da kuma wasu hadisai sun zo sun nuna in dai kabira ce ubangiji yana iya gafarta ta mai kabira inda ya mutu da imani to bai da zama a cikin wuta saboda haka dan ka hada ayoyin da hadisan duk ka karɓe su kai aiki da su to kowanne sai ka aje shi a mahallinsa shi yasa khawarij su sai suka kallon janibin wa'id janibin azaba da narko suka daina kallon janibin wa'ad kamar da su kuma murji'a suka rika kallon janibin wa'ad suka manta da janibin wa'id su kuma kullum inda Allah ya magana gafara da rama da jin kai da sauransu su kawai idan suke tsayawa ba haka sai suka baro mutane sakaka ko ya je abin da ya ga dama duk abin da kai wannan baya zama matsala ga imanin ka bai zama matsala ga matsayinka a gurin Allah kaga waɗancan za su sa mutane su fita daga su su ɗeba ƙauna daga rahamar Allah waɗanda suke duba janibin wa'id kawai kamar khawarij da mu'tazila su za su sa mutane su fitar da kauna tunda kullum magana suke yi ta cewa Allah baya yafewa Allah ya sa mutum a wuta har abada in mutum yayi kabira ya kafirta yi kaza ya kaza kaga wani yana yin kabira din sai ga to shi tunda ya zama ma kafiri gara ma ya ci gaba kawai da abin da yake ba sun sa shi ya fitar da kauna su biyu waɗancan za su sa mutum ya sakankanci gaba ɗaya ya susuce ya ma ɗauki ɗaukan dokokin Allah da muhimmanci ya ƙi girmama dokar Allah domin kullum nuna masa ake kawai je ka kai abin da kake wannan ba zai hana imanin kai ci gaba da zama kamar imanin jibrilu da mika'ilu ba kaga duk wannan kuskure ne shi yasa ahlus sunna su suna hada biyu ne su kalli janibin wa'id su kalli kuma janibin alwa'd su duba inda Allah ya faɗi narko su faɗa sannan su duba inda Allah ya faɗi sakamako da kyau mai daɗi sai su faɗa inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim غافر wa وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول nabbi ibadi anni ana al-ghafurur azabi huwa al-azabul kaga ubangiji sai yake hada azaba da gafara bismillahir rahmanir rahim yawwa wannan kaset da za ku saura